Karfe biyar da Sidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutare Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. Gidauniyar jin kai da ceton ƙasa a jiya ta ba da motoci 160 kira Toyota da aka saya domin jami'an tsaron ƙasar Nijar. Ƙungiyar alƙalai ta ƙasar Nijar ta sanar da ba da umarni ga mutanenta da ke hukumar yaƙi da yi wa arzikin ƙasa zagon ƙasa da su fice a cikin wannan ƙungiyar a cikin wata sanarwa da suka fitar. a rahotonmu na musamman za mu leƙa a sansanin hausa domin jin irin wainar da matan gungu mai suna alkawali suke toyawa a can. To yanzu sai a gyara zama Motoci 160 ne kira Toyota gidauniyar jinƙayen ceton ƙasa suka sayar suka sayo domin jami'an tsaron ƙasar Nijar wajen gudanar da ayyukan su yadda ya kamata. A jiya ne aka yi bikin ba da motocin a nan yamai a gaban sakatare na ofishin ministan tsaro kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar Nijar inp ya ruwaito. A cikin wata sanarwa da suka fitar a jiya ƙungiyar alkalai ta ƙasar Nijar Saman sun buƙaci mutanensu da ke hukumar yaƙi da yi wa arzikin ƙasa zagon ƙasa kwaldef da su fice ba tare da wata wata ba. a cibiyar saman ta ce abin ya zo musu ba zata yadda suke ga shugaban kwaldefa yake kokarin karbe takardun shari'a da ke a gaban shari'a wannan sanarwa tana zuwa ne kwanaki biyu bayan sanarwar kungiyar lauyoyi da suka nuna rashin jin daɗin yadda kwaldef ɗin take kwamushe mutane ba tare da lauyoyinsu ba tare da kuma kame da tsarewa tamkar bita da kulli. Masu gonaki da bataliyar sojoji na almahau suka yi sansani a birnin Walam a wannan shekara sun ɗauki alwashin yin shukar hatsi a gonakinsu, yayi Bukari ɗaya daga cikin masu gonakin ya yi wa dai Iliyasu ƙarin haske. Sun ce duk shekara za su ba mu hatsi, kada mu shuka hatsi cikin gonakinmu. Yau shekaru biyu kenan muna zaune haka. Ba su ma wawaya balantana su kalle mu. Kuma a wannan lokaci da muke ciki da mutuwa duk kadai. Shekara biyu abin da aka ce za a baka ba a baka ba. Mu bana za mu yi shuka cikin gonakinmu. Lalle kan matukar ba a samu sauyi ba haka za mu yi. Mun zauna muna ta kallon su. Kuma wasu suka dauki alkawarin cewa za su ba mu hatsi a madadin hana mu noman gonakinmu. Amma shiru ne. Gaskiya mu bana shuka za mu yi. A ranar 20 ga kowane watan Fabrairu da muke ciki ne na kowace shekara a faɗin duniya ana sallatar ranar adalcin zamantakewa a faɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta samar da wannan rana tun 26 ga watan Nuwamba na shekara 2007. a cewar majalisar ɗinkin duniya adalcin zamantakewa yana girkuwa ne ta hanyar da daidaiton 'yanci ga kowa da kuma Yi wa da kuma yiwuwar tabbatar da shiga ga shigar da ɗan adam ba tare da nuna wariya ba da ci gaban tattalin arziki da zamantakewa a faɗin duniya a yayin da masu kare haƙƙin ɗan adam suke tunanin da har yanzu ana samun rashin daidaito a wajen aiki da kuma taɓarɓarewar yarda zamantakewa da ke rura wutar rikici a duniya. A ɗaya sashen ilimin ‘ya'ya mata a cikin gunduma Tesawa da ke cikin jihar Maraɗi yana ci gaba da haɓaka daga firamare har zuwa sakandare a cewar hukumomin da ke kula da ilimin boko na gundumar wannan ci gaban da aka samu yana daga cikin ƙoƙari da masu ruwa da tsaki a fannin makarantun boko suke yi da kuma al'umma. sauda uwar gidan muhammadu mai kula da ilimin 'ya'ya mata iskofi a tesawa ta yi wa habiba ahmed ƙarin haske ya une reduction de disparity entre filles. An samu ragowar tazarar da ke da kwai tsakanin karatun 'yan mata da samari. Birni da ƙauye a jimilce kason 'yan mata a dukkan faɗin ma'aikatar da ke kula da al'amuran karatu. Matsakaicin kason yana kan kishi 45.26 cikin 100 a karatun shekara ta 2023-2024. Cikin 'yan makaranta 145 dukkan dukkansu 'yan mata ne. Kenan kun ga an samu ci gaba sosai. Saɓanin in an ɗauki shekarun da suka huce. Tazarar tana da yawa sosai musamman ma a bangaren nuna kwazo wajen karatu nan ma an samu ci gaba in kun duba jarabawar da aka yi ta watanni uku na farkon karatun shekara cikin 'yan makaranta dubu dari bakwai da goma sha shida da suka yi jarabawar dubu da dari da arba'in da takwas dukkansu 'yan mata ne kuma sun samu makin da ya dace cewa da moyen wanda ya daidai da kishi sittin da shida da ɗigo goma tara a cikin ɗari. Soit un de A ranar Asabar 18 ga watan Fabrairu da muke ciki ne aka shirya wata babbar muhawara ta cuɗaya zamantakewa da kuma karɓar sabbin 'yan jami'a a ƙaramar hukumar Kwaigolo. Haruna Umaru shugaban kwamitin da suka shirya taron yayi wa Barham Hasmi ƙarin bayani. karin farko kenan da muke gudanar da irin wannan taro a karamar hukumar mu ta kwaigwalo duk abin da ake yi idan ci gaba ake nema sai mutane sun haɗu takwana su gane mai juna su yi nazari su gane matsalolin su kuma su san me suke so da yadda za a yi a ci gaba ma'aikatar magajin garin mu ta kwaigwalo har zuwa masu garuruwa da wankwai da magabatan makarantu ɗaliban mu mu haɗu kan teburi ɗaya mu tattauna batutuwan ilimi da tsaro bayan haka wanda Allah ya horewa ya iya taimaka mana domin yau komai kake bukata sai da kuɗi duk kasashen da suka ci gaba aiki ne kwanciyar hankali da kuma haɗin kai da sanin abin da ake bukata saboda haka muna son mu haɗu mu tattauna batun ilimi domin in babu ilimi ko an bai kwaigwale miliyar ɗaya ba za a iya amfani da su ba. ba ne miliyar asinwa. Da yawan matan ƙaramar hukuma ta Gazar suna haihuwa ne a gida domin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a, Radio Dalol haɗin gwiwa da istidiyo Kalangu da haɗin gwiwa da mashawarta da ma hukumomi na asibitin sun shirya wani shiri na wayar da kawunan jama'a. Rabi Adum mataimakiyar magajin gari ta biyu ta yi wa Sidi Abdu Winditan ƙarin haske. Babbar matsalar kawai rashin sani ce, dan idan har ka sai idan kai kaza zai jawo maka matsala, to ba za ka yi ba. Kamar yadda masu magana ke cewa ne, in kiɗi ya sauya rawa ma ya kamata ta sauya. Da da ake ganin mutane ba sa zuwa likita, ba sa zuwa awo, ba sa zuwa haifuwa. To ai ko abincinmu na yanzu da na da ba ɗaya bane kuma abu na biyu a da akwai mata latizawa waɗanda ke taimakawa wajen haihuwa kuma suna da sani sosai daga an ji wani kuskusu ake kira kuma duk yadda yaro zai zo sun san yadda za su taimaka uwar ta sauka lafiya ita haihuwa tana iya zauwa ta hanyoyi da dama wasu yara na zauwa daga zaune wasu yara ta hannu wasu yara ta kafa idan kuka zo likita su sun san ta hanyar da za su taimaka muku kuma sun san in za ku iya haifuwa da kanku ko kun ba za ku iya ba ko kuma sai an tura ku nyamai wancan latiza da a da ke taimakawa wajen haifuwa cikin sauki babu sai an yanzu kuma ba su bar ma 'yan baya wannan sanin nasu ba kenan yanzu dole ne a koma zuwa gidan likita. A ranar Asabar goma sha bakwai ga wannan wata ne matsafa na gundumar birnin Kwani suka fara matakin farko na sallar da suke gudanarwa shekara zuwa shekara. Ranar 24 ga wata da muke ciki ne za su gudanar da babbar sallar su a yayin wannan sallar za su yi wa ƙasa addu'o'i a fannoni daban-daban. Ibrahim da dagal mamba na masu tsara wannan sallah a hirarsa da asuman musa arzika za mu yi ya ta bakwai ga wata wadda ke haɗa mu da mu da matsaha na dagar ka su zo su karda mu can mu ini muna bincike wannan ita ba za mu faɗin abin da ta bada ba sai dai in an yi babba 24 ga watan bature nan muna yin wannan babba eh. ƙasa ta shiga cikin wani hali wadda yake tana bukata addu'a a yi mata addu'a ta zama lahiya to wannan ina ganin shi a gaban mu samu ƙasar mu ta zama lahiya Allah da gado su sab san muna arzikin da za mu zo mu ci mu ci da mu. wannan shi muke fata duk wani sheri da wani sosai da ake riritawa ana cewa za a yi za a yi abinda muke fata Allah ya kwanta samuna wannan mu samu mu zamana lahiya tunda mu ba mu saba da yaƙi ba ba mu san yaƙin Idan muka kuma a fannin da ya shafi wasannin motsa jiki ana ci gaba da kwamɓalar kakar wasanni cewa da Super League a cikin sassan ƙasa. A fitar ranaku na goma sha shida AS Fan ce ta har yanzu take sahun gaba da maki 38 AS Nijelek tana da maki 31 AS Gard National tana da maki 28 a ƙasan allo irana fc tana da maki goma sha hudu a kokana fc da espoir fc su suna da maki goma sha uku a fuskar wasan jido jibo abdulaziz mai nauyin ƙasa da kilogram hamsin da biyar ne ya samu kambun tagulla a gasar da aka gudana a alger a fannin wasan keke zakari jibo ne ake aka sake zaɓa a matsayin shugaban ƙungiyar masu wasan tsirau na keke a wa'adin shekaru hudu. Toyin sai rahotonmu na musamman. Rahotonmu na musamman a yau zai leƙa ne a yankin sansanin Hausa domin sanin irin ayyukan da mata na ƙungiyar alkawali suke yi Wannan gungun mata da suka kai su talatin suna ayyuka da dama domin samar da abin dogaro ciki har da ayyukan jinƙai inda suka yi shara a cibiyar asibiti. Fati Abdu Malam shugabar ƙungiyar waɗannan mata ga a rahoton Asumana Shina. Muna kanton ɗin Kurtai musamman a garin sansan Hausa inda muka haɗu da matan gungu mai suna alkawali. Wannan gungu an kafa shi a watan Juwayan na shekarar 2021. Fati Abdu Malam shugabar gungun ta yi bayani akan dalilan kafuwarsa. Mun girka shi ne saboda mu gudanar da ayyukanmu. Mu talatin da biyu ne mun haɗa kan waje daya Daɗin mu, wuyar mu, matsalolin mu duka ɗaya. Shi yasa muka haɗe waje daya muka ɗora wannan ƙungiyar. Wannan gungu hanya ce mai kyau ta samun kuɗaɗe ga matan sanadiyar tallafi da kuma rakiyar abokan hulɗa. hakan na basu damar gudanar da ayyuka da dama na samun kuɗaɗe da kuma ayyukan tsabtace gari da gidajen likita. Wani da muke samu sun hada da taimakon da proje-proje ke kawo muna. Sun ba mu bisashe, muna ayyukan kai muna shara gidajen likitoci kowane sati. Akwai gungun da zai tahi, muna zuwa sabgogin juna, ko na daɗi ko na juyayi. Muna waye kan juna kan al'amuran zaman duniya. Muna da asusu, muna adashi. Kowane sati in wata matsala mata ta so muna cikin asusu su ne muke taimaka ma juna. Safiya Sayyabu, 'yar shekara talatin ta ce ta ji shiga wannan gungu. Wallahi To na shiga wannan kungiya don na ga masha Allah akwai amfani. Ana biye juna, magana su guda, ciwon su ma guda. Ina jin daɗin kungiyar don na ga sun rike juna. Sai na ce to ni ma bari in shiga don mu zama ɗaya. Na ga amfani ciki saboda in wani abu ya samu wani za a kwashi juna a tahi. In abin bakin ciki ne ana zuwa in na alheri ne ma haka. In ka samu biki kuma ana zuwa. In ma da aiki ana maka. Kuma kuma ana baka wannan babban amfani ne. Al'ummar sun Hausa na yabawa da fasahar matan gungun alkawali ta su a yaƙi da zaman banza musamman a ayyukan shara da suke gudanarwa duk sati domin tsaftace muhallin yankinsu. To madalla masu sauraron mu da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarinmu inda ga Salamatu Kadiri ta shirya wanda za ta kawo muku labarun harshen zabarmanci yi sauraro lafiya a kasance lafiya. Shin kuna son samun shirye-shiryen studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 88 54.